وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من رسالة يوم tara ga watan ramadana hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida shi kuma ya tara ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar a tafsirinmu na suratul ma'ida wanda a baya mun tsaya kan aya ta goma sha biyu ko? sha uku ta za mu tashi kan ta goma sha hudu insha Allah ta'ala malamin ki bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إن كنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به <coughs> فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يكي ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله ما كانوا يصنعون أبايا الله سبحانه وتعالى يا من بياني جنجني جا كود كي الله تعالى أمسي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يي قوتن دا ليه فكان سبا مصيبا بني وإن كنت ورور على القول الله تعالى فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما آه، آه، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائية منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ألا يكرى من manzan صلى الله عليه وسلم ya أبار shi الأول saba alkawari ليهود suka yi bayan an yi alkawari da su suka warware alkawarin nan ya zama cewa dalilin haka sun manta da yawa daga cikin abin da yake na kaso mai yawa na ambato da aka saukar masu Allah subhanahu wata'ala ya gargaɗe su ya gaya makomar zan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da zai iya kwanta mai da hankali sai ya sake kira mu cewa min allazi na qalu na nasara da yawa daga cikin wanda suka ce mu nasara ne ko kuma wa min allazina qalu inna nasara da waɗanda suka ce su ma nasara ne bayan an yi maganin yahudawa kenan sun warware alkawari sun saba sun canza gaskiya daga abin da aka haji su a kanta sun koma zuwa ga wani abin da ba gaskiya ba sai Allah ya dawo kuma kan nasara Allah ta'ala ce wa min allazina qalu inna nasara da kuma waɗanda suka ce su nasara ne akhadna mithaqahum su ma Allah ta'ala ce mu rike tsakanin tsakaninmu da su fa nasu hazzan mimma zukiru bi su ma suka manta da yawa daga cikin abin da aka ba su ilimi gare shi ma'ana suka ki tunatar da al'umma wannan abin suka kame kansu suka yin bayani a kansa fa zaraina bainahum al'adawata Allah ta'ala ce sai muka jeho adawa a tsakaninsu wal baghdha da kiyayya ila yawm har zuwa ga ranar wa sawfa yunabbi'uhum Allah bima kanu da sannu Allah ta'ala zai ba su labarin abinda suka sanci suna aikatawa abin nufiya na shine nasara su ma sun yi ɗa'a da biyayya ga manzannin Allah sai Allah ta'ala yake wannan shine warwar alƙawali na Nasara da su ma suka yi kamar yadda yahudawa suka yi haka nasarar su ma suka yi sun ƙi bi umarni na Allah sun ƙi yin aiki da abin da aka umarce su da shi wannan ya zame musu dalilin bala'i da kuma inuwa ta Allah subhanahu wa ta'ala da jefa musu adawa da kiyayya a tsakaninsu saboda sun manta da wahayi na Allah sun ƙi yin da'a ga abin da Allah yake sai da'a gare shi sun ƙi bin umarninsa sai na yi da gangan suna kuma kuskure akan ganganci to Allah subhanahu wa ta'ala zai jefa adawa tsakaninsu wannan adawa din da ƙiyayya. har zuwa ga zan kiyama sai ga ba kowane banasari bane ke kauna dan uwansa tsari, wasu sun kafarta wasu wasu sun tsine wasu wasu sun zagi wasu duka wannan aiki ne da suke yi saboda kafircin da suke ma Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah kuma ya sanya musu wani kiyayya din da gaba a tsakaninsu wanda wannan shine sakamakonsu kun fahimta shine sakamakon abin da aka yi musu na wannan karyatawa da suka yi na manzo da Allah ya turo musu sa'annan kuma da abubuwan da aka kiraye su gare shi na ba da imani da gaskiya suka yi da warwar alkawali sai Allah subhanahu wataala yi musu wani hukuma din ta jefa musu adawa da kiyayya tsakanin su adawa da ke tsakanin mu mu musulmai ba su ke tsananin adawa da ke tsakanin kafin junan su kawai sun haɗu ne suna mai taron dangi suna kallon mu ne makiyansu na janar to irin maƙiyin nan ne na cikin gida ya zo a haɗu a yaƙi maƙiyin waje idan an gama na waje sai a kuma ci a dawo cikin gida to a dawar wajen ta ki karewa shi yasa kake ganin kamar kawunan su a haɗe yake ban kansu a rabe yake babu haɗin kai babu yadda da juna ba sallama wa juna kowa yana kallon cewa kan da yake kullu hizbin bima ladaihim farihun kowa a cikin su yana ganin akan da yake dan katolika yana ganin daidai ce a kan eh, eh, eh, evangelical hakanan dan kaza na ganin shine daidai akan dan kaza labarin nasu a kullum yana shan bamban shi yasa wani ya da littafi kaza wani kuma bai yi littafi kaza ba da haka wancan yana kan wannan hanya wannan ma yana kan wannan hanya amma duk gaba ɗayan su Allah ta'ala sai tona musu asiri yake fa agharaina bainahum al'adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah har zuwa ga zan kiyama ba za su dina wannan adawar ba ba su ne ƙiyayyar ba wance na gano na kan daidai wani na gano na kan kuskure wance na gano da dama dama haka dai za su shiga tafiya ila yawmul qiyama sawfa yunabbi'uhum Allahu bima kanu yasna'un da sannu Allah ta'ala zai ba su labarin abinda suka fice sun aikatawa na warwar alƙawali da saba shi da kuma mummunan kamu da za a yi masu tun a duniya har zuwa ga ranar lahira wanda wannan kuma ba karewa zai ba saboda sakayya ce ga wanda duk ya yaƙi addinin Allah yaƙi bai abinda Allah da manzonsa suke umarni gare shi to zai ga shi kuma abinda baya su saboda gaskiya ce guda ɗaya wanda ya kauce mata zai shiga cikin halakar taɓewa da bala'i wanda baya da ƙarshe a nan duniya balle kuma a lahira da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana irin wannan abun da suka aikata na an aika mai yahudawa su eh, a cikin su Allah ta'ala ta wani tsarba suna fikum rasula Allah ya aiko manzo a cikin ku amma ba su imani da manzon ba duk da cewa an tada kowace kabila a cikin suna da wakili wa ba suna minhum ismai ashar da sai ba a cikinsu kowa yana da jagora amma wannan bai sa suka yi imani ba sai da har Allah ya tsine musu albarka da dalilin wannan to Allah ka tsare mu da tsinuwa da Allah ta'ala ke ma waɗanda suka juya baya dangane karantar wata da karantar manzanninsa Allah ta'ala ce ya ahalar kitabi ya kuma abota littafi qad ja'akum rasuluna bayyana lakum lalle manzon mu ya zo muku yana mai bayyana muku kasiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi da yawa daga cikin abin da kusance kuna ɓoyewa. na gaskiya a cikin littafin wa ya afu an kasir amma kuma duk da haka yana kau da kai akan abin da yake rashin sanin sa ba zai cutar ba ko faɗinsa ba zai cutar ba sai a kau da kai a ƙyale shi arja ku min Allah nurun wa kitab mu ne mubin lalle hakika ja ku min Allah nurun haske ya zo muku daga ubangijinku wa kitabin mubin da kuma littafi wanda ke mai bayyana tsakanin gaskiya da ƙarya idan aka gwama su abin nufi a dai wannan ayar ita ma shine Allah ya kira ahlul kitab da sunansu dan ya zama cewa ana magana ne da waɗanda kake jin sunansu ba wai ga magarin mutane ake magana da su ba nan a akwai waɗanda da su ake su ne ahal da kitabi yahudawa da nasara a kansu aka ba da labari sun warware alkawari sun saba umarnin Allah da kuma umarni na manzon Allah sallallahu alaihi sallam nasara sun kibin annabi Musa haka nan yahudu ba su da annabi Isa ba duk gabanin su kuma ba su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam ba sai Allah ta'ala ya kira su gaba ɗaya su saboda sun yi aiki iri ɗaya tare cewa daban-daban kowa yake amma aikin su ya zama abu ɗaya ne sai Allah ya haɗa su a cikin suna sai ce ya ahlal kitabi ya ma'abuta littafi qad ja'akum rasuluna lalle manzon mu ya zo muku yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tahkuna min littafi. yana bayyana muku da yawa daga cikin abin da kasance kuna koyewa a cikin littafin ya daga cikin abin da suke ɓoyewa shine sun ɓoye jihadi sun ɓoye tufofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ɓoye hukuncin zina wanda ya zina a jefe shi suna ta ɓoye hukunce-hukuncen dama daga cikinsu akwai bushara da Allah ta halarci su yi na zuwan annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulun ummi allazi yajidunahu maktuban fil kitab amma duk sun kisa bayyana wannan Allah kuma ya musu bishara da zuwansa a taura an yi bishara zuwa annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka na injila an yi bishara da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dukkaninsu suka yi kunnen ƙoshegu suka kaure kai suka fasali da wannan sako da Allah ya turo annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam da da wanda suka zo a bayansa irin annabi Isa Yahuda su ba su karbe shi ba nasara ba ba su da annabi musa ba to duk ta ga wannan al'amarin nasu ya fito fili na in bayyana gaskiya da suke yi sai Allah ya turo sa da kansa manzo dan ya bayyana musu gaskiya ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna lalle manzon mu ya zo muku yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min kitabi yana mai bayyana muku da yawa daga cikin ababen da kusanci kuna boyewa a cikin littattafanku kamar yadda zuwa hadisi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai yahudawa suka suna jayayya da shi sai ce ku je ku kawo mana abin da ke kan hukuncin ku saboda ɗaya daga cikin su yi zina sai aka zo tambaya to da wani littafi za a yi mai hukunci da namu littafi ko da wanda kuke cewa an ba ku sai aka tambaye su a cikin naku littafi me aka ce min mutumin da ya zina sai suka ce yurhamu ana mai rahama ina hujja sai suka ɗauko a taura suna zuwa suka sa yatsansu a kan ɗigo sai zai ganta shi da yurhamu ana mai rahama ne Abdullahi bin na gefe sai ce ya ma'aikin Allah kai ne ƙarya suke sai su ɗaga hannunsu yana ɗaga hannunsa sai ga za rubuta yurjamu za a jebe shi ga tsakanin bambancin yurjamu da yurhamu ɗigo ne an fahimta ɗigo ɗaya ne kawai sai sai suka dan na digo din sai zama yurhamu za a mai rahama mun karanta kuma ayoyin jiya suna canza yuharifuna kalima ma'awazi a wani wajen kuma yuharifuna kalima min ba'di ma'awazi kaga canza kalmomi suke yi wani na ciki shi yasa Allah ya zarge su gaba ɗayansu da abin da suke yi cewa menene ya kun. rasuluna bayyana lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min mini da yawa daga cikin abubuwan da suka ɓoye Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu gaskiya shari'a ta tabbata gaskiyar ta zo karara kowa na kallanta saboda aikin manzanni ne su isar da manzanci ma'anar rasul illa albala manzo bai da komai sai dai isar da manzanci shine kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya zai cewa hal ballagtu hal Allahumma shahad Allah ka shaida na isar da manzanci kowa ya shaida manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da manzanci sa'an ne ya bar duniya da haka Allah ta'ala ya bayyana musu makasudi na aiko manzanni shine ya halar kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an kathir yana yin kuma afuwa yana kawo da kai akan wasu ababe da yawa waɗanda rashin faɗin su ba zai cutar ba faɗin su kuma ba kazalika shi ma ba zai cutar da sunnar ba ba zai kuma cutar da manzancin ba ba zai cutar da risalar ba don sun ce sun faɗa wannan babu komai an fahimta da ka wasu abubuwan an kama su akan su wasu abubuwan kuma ba fa'ida ma wajen inkarin su shi yasa kawai aka kyale su suna faɗa ba tare da an damu da abin da suke faɗi ba to Allah ka tsare mu daga sharrin kafirai da kuma sharrin ahlul kitabi da sharrin munafikai baki daya eh, sai Allah ta'ala ce mi arja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin lalle hakika haske ya zo muku daga ubangiji da kuma littafi wanda ke mabayyani haske ya zo muku a cikin risala haske ya zo a cikin zukatanku haske ya zo a gabobin jikinku haske ya zo a kan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam da haka babu abin da ya rage muku duk abin da kuke bukata haske ya zo muku su din ma Allah ta'ala ya bayyana cewa hasken ya zo musu qad ja'akum min Allah nurun wa kitab mubin haske ya zo muku a cikin taura ya zo muku a cikin injila hakanan ya zo a cikin alqur'ani wanda Allah ya so karan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. haske ne wanda ake haska duhwai na jahilci ake haske mutane daga bata zuwa ga shari'a ake haske mutane zuwa ga ilimi da taqawa da haske a cikin zukata haske a wajen bibiyar gaskiya yayi zama ya tasiri suna da haske a fuskokinsu har wannan hasken ya zuwa cikin kaburburansu a tashe su da su kuma a gaba gare su a gobe alƙiyama nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ذاك وانا حسكي ينا زوا من دليل شرياني قوانا جيبيش شيسا الله تعالى تمي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبحانه وتعالى هكذا ده؟ طيب يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم ila siratin mustaqim shi wannan haske da Allah ta'ala ya mana qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin wannan hasken da zai daga Allah sannan a cikin littafi wanda ke ne. menene aikin hasken kai tsaye shine Allah ya faɗe shi ayar baya yake ya hadi bihi Allahu man ittaba'a rijwanahu subul salami Allah na shirye da wanda ya so a cikin bayinsa ya hadi bihi Allahu man ittaba'a rijwanahu Allah na da wanda ya bi hanyarsa a cikin addini subulat salami hanyoyi na mai na aminci wa yukhrijuhum min az-zulumat ya fitar da su kuma daga duhwai ila nuri duhwai na jalinci da kuma zalunci zuwa ga wannan haske guda daya wa yahdihim ila siratin mustaqim ya kuma shirye da su zuwa ga hanya madidiciya idan kuka kula da wannan ayar Allah ta'ala cewa yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subulus salami subulus salami Allah yana shirin da waɗanda suka bi yardarsa hanya wata ke mai ta aminci ko hanyoyi na aminci ai ma'ana Allah na shirin da su zuwa ga hanyoyi na aminci to a ƙur'ani ɗabi'ar ƙur'ani yana faɗin shirya ce a hanya guda ɗaya wa anna hadha sirati mustaqiman فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به la'allakum tattaqun sannan a wajaje da dama Allah subhanahu wataala yana magana kan shiriyar ta guda ɗaya ce an bayyana shiriya guda ɗaya ce wajaje da dama gani a Qur'ani amma a nan sai Allah ta'ala fa ita a matsayin ya yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul salami kaga a subul jami'i ne sabi maimakon ya ce ya hadibi yi mun lawu mani taba a sabilu salami yace ta ah, salami to me yasa Allah ta'ala ya ce salami tare da cewa shiriyar guda ɗaya ce malamai suka ce duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ɗaura shi akan hanya ta ƙwarai to zai daura shi ne akan abubuwa na nagarta wanda nagarta na kuma abubuwa ne da yawa kamar yadda aka ce albir ita nagarta mai ce nagarta shine duk abin da yake na kwarai laisar birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawm al-akhir wal minni ha kullu saba laisar birra man amana billahi wal laisar birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir ya kace me wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawul qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil kaga nan Allah ya ambaci abuwa da yawa a matsayin mai albir kuma yanta to hanyoyin nagarta suna nan da yawa amma nagarta gurare ce ko ka zama mai tsaye da sallah ko mai tsara zumunci ko mai bada zakka ko mai gaskiya ko mai tausayi ko mai amana ko mai cika alkawali ko mai kaza ko mai kaza wannan abubuwa ne suka shafi mai musuluncin gaba to nan Allah ta'ala ba yana hanyoyi da yawa bane na musuluncin ba abinda Allah ke nufi nan shine hanyoyi da yawa suna kai ka zuwa ga samun yarda da aminci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala kun fahimta to shi yasa aka faɗe shi a matsayin jam'i ba a kawo shi a matsayin mufradi na sabilu ba aka ce mai asubula an kawo sa da sunan jam'insa hanyoyi waɗanda su kai mutum daga ɓata zuwa shari'a an gane hakanan ya haji bihi lahu wani taba rizwanahu subul salami wa yukhrijuhum min az-zulumati ila nuri a fitar da su daga dubbai na jahilci da zalunci da bata da gawaya zuwa gani zuwa eh, ilan nuri zuwa ga haske wanda wannan hasken shi ne abinda muke nema wanda Allah ya faɗe shi cewa ƙarja min na mahi nurun wa kitab mubin to wannan shari'ar da za a yi masu a fita da su daga zalunci da duhu na kafirci da munafurci zuwa ga haske na ubangiji subhanahu wa shine al-nur وأن النور شيء مثل نما اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي أمامي نورا وفي تحتي نورا وعن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا واجعل لي نورا أقول إيش كان يمينيني النور كلماتي إذا الله يسمي عسكي عسكي نزوي شركة كاوكوكا عسكي شيء لا أفكر بقى shi zai dawo hannunka shi zai dawo cikin duk mu'amalarka saboda ka sami yardar Allah subhanahu wataala Allah sai ya baka hasken to ka roki Allah hasken haka nan sa zai ke wannan addu'a cikin sujudarsa kafin ya tafi masallacin sallah tare da cewa wasu malamai na kallon a da musulun wannan addu'a ta ta me ta tafiya masallaci wanda kuma ba haka wani a Hadizin abinda mazala su suna kace na yi yana yin wannan addu'ar ne sannan ke masallaci a ina yake yinta a sallar da yake karewa ta raka ta nufaji in ya yi ta a sujira ranar zai ke masallaci kun gane da ka a sallah za ka yi ta a yayin da ka gama sai ka yi addu'ar sannan ka masallaci shi ne abin da aka rawaita daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam addu'o'in da yake yin daga ta gida sanan da yawa amma babu wanda ciki ina addu'a da yawa idan zai ta gida amma ba a rawaito irin wannan addu'a a cikin addu'ar zai fita sa gida ba wahami ne aka samu na ruwayar hadisin abin da ke daidai shine yana yin addu'ar ne a gidansa ta haske a gabansa haske a bayansa haske a zuciya haske a sama haske a ƙasa haske a dama haske a hagu eh, gaba ɗaya Allah ya nufi kira haskensa idan Allah ta'ala baka haskensa ina ran kuma kuma ya da lillahu fa malahu min mudil duk wanda Allah ya shirya da shi bai da mai batarwa gare shi haka hudu haja ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take innal alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله هنغني من يهده الله شين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبحانه وتعالى من يهدي الله فلا مضل له wancan mudil lahu shine kuma wa man yudlil fala hadiya lahu shine wa yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur an gane Allah kuma ta da kai daga ɓata zuwa ga shirya in ka samu wani kara bauta ka tsira in ka rasa wani kuma kara tsara ka tsari saboda ne saboda ba a haɗuwa da Allah a cikin aminci in babu shirya kungula da kyau ba a haɗuwa da Allah a cikin aminci idan baka da shirya ta addinin idan ka da Allah baka da shari'a dini sa azaba da hukuma zai maka sai za ki so ka gyaru shirya kanka ka kimta ka yi ayyuka na gari kafin ka da Allah subhanahu wataala dinin kare maka azaba Allah tsare mu amin wa yahdihim ila siratin mustaqim Allah yana shirye da su zuwa ga hanya madaidaiciya hanya madaidaiciya ta abin da muke nima a kodayaushe babu wata hanyar kake nema in ba miƙaƙƙiyar hanya ba wadda ta kai zuwa ga nasara a nan duniya da kuma lahira na'am لقد كفر الذين قالوا inna allaha هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة يبين لكم يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين الظالمين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن إنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلون إن كنتم مؤمنين الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم ومن وأمه, وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala ya ce muna laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam lalle hakika sun kafirta su wane ne allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam wanda suka ce Allah shine almasihu masihu dan maryama kirsa ce Allah sun kafirta kafirai ne kai tsaye ka kira suna كافري ثور قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فهمت عن النبي عيسى شيني الله قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن ما إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا الله تعالى يا مصر قل فمن يملك من الله شيئا وهذه إيه ملك الله idan Allah ya nufin halakar da annabi isan da mahaifiyar tasa in Allah ya nufin halakar da su annabi isan da mahaifiyar tasa wa man fil ard jami'an da wani suke duniya baki ɗaya mutane kenan da aljanu gaba ɗaya idan Allah ya tashi halakar da su haifi hana shi wa ke iko su a nan malamai na cewa ana kawo irin wannan maganganun ne domin a ɗaya bota da faɗi wanda kake takamar cewa shine naka gatan to gashi Allah ta'ala ce to idan Allah ya ni barin halakar da shi da mahaifiyar tafa da duk wanda ke cikin duniyar wa zai hana akwai ne babu wanda kuke bautawa idan Allah ta'ala ce zai halakar da shi wa ya hana haka masu bautar gumaka idan Allah ya kawo gobara ta kore gunkin naku mai za ku bauta me za ku mota na taɓa ganin inda an ambaliyar ruwa idan ka yi ambaliya ga wa za ku koma ga Allah to amma sai suka ɗauko kuma kan nasu a wuya suna tafiya da suka su jiƙe ta ga wannan hankali su eh, ne suna tsiri da gumakan mai kun gumakan ne kamata su tsaye da su amma su ji tsaye da gumakan su ta ga maganin Allah ta tabbata Allah ta'ala ce wayannan da kuke roƙo din ba sa ji addu'a da su ji addu'a da kuke din ma ba su yi amsa muku a gobe kiyama kuma kowa ta kansa yake walau sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithl khabir Allah ta ba su amsa in tad'uhum la yasma'u du'akum walau sami'u mastajabu lakum in kun ambace su ba za su ji ba in kun roƙe su kun bauta musu ba za su ko da sun ji kai ba za su yi amsa ma kuma su amfana muku da komai ba walau sami'u masta jabi lakum ko da sun ji ba za su yi amsa muku sannan gubal qiyama kuma za su kafirce wa shirka da kai masu Allah ka rama mu da mummuna muku ma irin wannan to sai Allah ta'ala ce qul faman yamliku min Allah shay'an waye zai iya hana Allah ta'ala in arada an yi hulikar masu ibn maryam wa ummuhu Allah ya halakar da annabi Isa da mahaifiyar tasa ki daya wa man fil da kuma mutane suke duniya ba baki jami'a ne. in Allah ta halakar da mutane wa yi ziyana akwai wanda ne babu ta sai Allah ta ce walillahi mulku samawati wal ardu nan kuma Allah ya zika kansa da kansa ya nuna girmansa ya ce tsammai da kaske gaba ɗaya Allah ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su ya khluqu ma yasha Allah na halitta abin da ya dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ya fi ka komai abin ne bi anan in ko duba Allah ya ce ya kalli khluqu ma shawo. bayan ya ce walillahi mulku samawati wal ard wa ma bainahuma abin da ke tsakanin sammai da ƙasa duka nawayi na Allah shi Allah ne da kansa ya ce muku idan Allah ya ga dama sai ya halaka da annabi Isa da mahaifiyarsa da duk wanda suke cikin duniya baki daya ba haka wani to dai yana muku yana da iko da wannan sai ce walillahi mulku sama walillahi mulku samawati wal ardi wa ma kuma. annabi Isa na gaban ku mahaifiyarsa na gaban ku mutane na gaban ku gaba daya tsakanin sammai da kasa in Allah ya ga dama sai ya halaka da su gaba daya saboda mulkin sa mai sai nashi ya gara mai umarnin saman ta guzo gaba daya ta da kasa ya gara mai ce kasar ta bude a hade ku gaba daya an bayyana amma Allah subhanahu wataala bai ba saboda ya ce ya khluqu ma yasha'u Allah na halittar abin da ya akwai abin da yake so kuma ya halitta a gaba shi yasa bai halakar da su din gaba daya ba kuma zai iya halakarwa gaba ɗaya sake halitta wasu wa ma za rika halallahi da aziz wanda ba da al'amari ne wala wajen Allah ba zai iya halakar da kowa ya sake halitta wasu ta amma Allah ta'ala sai ce ya khaliqu ma ya sha'u wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne kan dukkanin ko zawa abin da ke gagara Allah kun gane wannan to me yasa Allah ta'ala kawo ta bayan bayanin alƙawari munasabar wani ayar bayan Allah ya ambaci saba alkawali na yahudu da nasara da suka yi sannan da tsayuwarsu a wajen kwanci alkawalin da ke tsakanin Allah da su da irin maganganunsu da suka dinga yi na rashin mutunci da ta'addanci da ridda da nasara suka dinga yi akan gaskiya sai Allah ta'ala biya musu wannan magana ku nasara ku ne wasu ganin yanzu ya isa Allah ne to sai Allah ya kebance su da ambato don a gaya musu abin da kuke kokarin ku rike ba zai amfana mu gobe komai ba shi ma mabukaci ne shi da mahaifiyar zuwa gawa Allah dukkanin su mabukata ne shi da mahaifiyarsa babu abin da za su yi wadatar da kawo nasu da shi su ma suke zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba su mafita a cikin duk abin da ake tafiya shi yasa wani waje Allah ta'ala zai tambaya nabi san a an anta qulta lin nas takhizuni wa ummiya إلى عيني من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ماذا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم الله كما الشيء أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيجي عمس وتمكنا دان الله تنبيه kai kake a bauta ma kai da kai mahaifiyarka a gaban su ta mai shi ta ce Allah subhanaka tsarki ta fata gare ka in na fada ka sani Allah in na fada ka sani Allah amma na zuwa a kafa hujja ne a kafa hujja da abin da suke tafiya kansa kuma wani adab ne na iwa idan za ku tattauna da mutum to ne mutu da fadi sannan sai a zuwa kuma inda yake su amma in ka bari mawa wani a yi ta ƙoƙarin kare kai amma ka ɗai mutu da fadi ta yi babban layi ta sai a ta rigimar a yi da madan madama a cikin layi amma ka tafi zuwa ga abin da shi ne ake nema a kare kai kansa nan ta ce za maka duka ɗai ka faɗi kun gane to amma ka ja a ja ka ja a ja a yi ta rigimar ai ta buga har ka nasara ka buge su tunan kuma sai kowa miƙa maka wuya mun gane to kaga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya barrantar da musulmi akan abin da wannan kafin suke tafiya kansa shi yasa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ga ya musu ya kai ne Muhammad qul faman yamliku ka gaya ma wancan yahuda a abin nan nasaran jahilai wanda suke kirkira ƙarya su jingina ma Allah kuma suka fata akan hanya madaidaiciya ya musu cewa annabi isa ba dan Allah bane mahaifiyarsa ita ma ba Allah bace domin in Allah ya ga dama sai halakar da su gaba ki daya kuma abin da zai faru ba da haka Allah ta'ala ce qul faman yamliku min Allah shay'an in arara an yuhlika al-masih ibn maryama wa ummuhu wa man fil ardi jami'a ba ba da zai an gane to da haka sai Allah ta'ala ya zo tabbatar da bauta gare shi kare wallahu ala kulli shay'in qadir ai cikakkiyar bauta ta gaskiya wanda take dauke da jalala da kudura da al'amuran da suke na gagara ga wanda yake ai ba za ka iya abin da Allah yake yi ba to shine Allah mai iko akan dukkanin komai ya halicci annabi isa babu uba kuma mai iko ne akan ya halakar da shi da mahaifiyarsa da mutane duniya ba ki tun da ya halicce shi babu uba ai mai iko ne ke to haka ne mai iko ne zai tafiyar da shi kun gane da ke kiran mota a yi tafiya amfani da ita da a sassara ta yanzu a mai gidan gwangon wani biyu a to wani ne rizoki damejin ta to Allah ta'ala yana gaya muku wallahu ala kulli shay'in qadir me iko ne akan komai ya samar da annabi Isa ba da uba ba haka ne me iko ne yanzu ya halakar da shi ba abin da zai maru an gane wa qalat al yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u qul falima yu'azibukum bi zunubikum bal antum basharun mimman khalaq yaghfir liman yasha'u wa yu'adhib man yasha' walillahi mulku samawati wal ard wama bainahuma wa ilayhi al-masir an da kuma an hada su saboda muyagun kalaman su wa qalat al-yahud wan nasara yahudawa sun ce mu Allah ne wa nasara nasara su sun ce Na hannu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ma 'ya'yan Allah ne kuma soyayensa wannan shi ne hakikanin fasara kun fahimta ba haɗuwa suke suke magana ba kowa ta shi kamar yadda muka wuce a bakara faƙalu da yin kula janata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ba wai haɗa baki suke suke magana tare ba kun gane saboda ɗaya ayar tana nuna wanka ba haka ba ne. bane قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم مثلون الكتاب yahuda sun ce mutanen banza ne nasara haka nasara sun ce yahuda mutanen banza ne kaga zukatan sun bambanta amma anan kuma sai Allah ta lace ta shabahat qulubuhum maganganun da suka iya tsiriya kun gane to a irin yadda suka faɗa a can lanyar yi rikunan aljanna illa man kana hudan aw nasara ai yahuda sun ce ba mai shiga aljanna sai waye ha eh? sai waye hudi haka nan nasara sun ce ba mai shiga aljanna sai waye sai ba nasari sai Allah ta lati ta shafa har kulubu magana ta ta daya to irin haka shine baro anan Allah ta ce wa ƙalfil yahudu Wani nasara yahudawa sun ce su ma nasara sun ce kun gane hmm. ba za ka fasara cewa yahudawa da nasara sun ce mu yayin Allah bane hmm. sai zama kamar magana ɗaya ce suka haɗu suka yi a'a kowa yana zaman kansa domin ƙur'ani baya ƙarfi sashinsa kun gane to fasara ta daidai ita ce wa ƙalfil yahudu Na hannu والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه su yahuda sun ce su ne 'ya'yan Allah kuma su ya fi so nasara sun ce su ne 'ya'yan Allah su kuma fi so kun gane Allah ta'ala ce qul falima yi wa yu'azibukum bi dhunubikum to me sa ki ku azabar zanubanku in dai ku 'ya'yan Allah ne nasara masoyansa haka nan yahudawa in ku yayin Allah ne kuma su yansa falima yu'azzibukum da zunubikum me yasa muke muku azaba da ku. in ku duba ku ba guda biyu ko uku a nan waje. na farko idan kana tattaunawa da mutum idan kana so ka da shi to ka ɗaya mai abin da ba zai iya kare kansa da shi ba na farko tukunna in ana tattaunawa ɗauko mai abin da ba zai iya fita daga da'ira ba ya ga kuma ya fada ciki ya fada cikinta to duk abin da za a jiya ni kauya zai kun gane wannan saboda ya san bayi da ni bakin magana bai da gaskiya an fi karfinsa an kare shi warwas to da ka dole ni kawai ne na biyu Allah ta lalace falima yu'azibukum bi dhunubikum azabar ai ana muku ita ne kuma ila yawmil qiyamati ce za a yi ba tsaya ba saboda ka ce cewa kai fali mai azabu dan me yasa ya yake muku azaba kun gane larabcin azabar ana yi musu ko ba daina za yi ba istimrariya ce ila kiyama har a kiyama tashi ana kan wani ayoyin za a dina jiya musu wannan abu fali mai azabu me yasa yake muku azaba bi zunubi ko bi zunubanku na uku an ce bi zunubi ko domin karka yi tsammanin da su aka yi an haɗa musu mummunan aikinsu da labarin aƙibar abin da ake musu falima yi azubi ko bi zunubi ko me yasa muke muku azaba da zunubanku su a suka zunubin kenan su suke kayansu dalilin wannan zunubin da suka yi yasa ake musu azaba kun gane dalilin zunubin ya kawo azaba ta su ƙul falima yi azubi ko bi zunubikum gaya musu me yasa yake muku azaba da zunubanku ku kai abinda za a yi muku azaba kansa da aka gashi ana muku ita Allah ka tsare mu ga azaba bal antum basharun mimman khalaqa ƙarya kuke yi ku ba ƴaƴan Allah bane ko ba zababbun sa masoyan sa bane bal antum basharun mimman khalaqa kadai ku kuna cikin halittun sa ne da halitta yaghfir liman yasha'u yana gafarta mu inda ya so a cikin bayansa wa yu'azibu man shawu kuma mu inda ya gada ma a zama cikin bayansa layi mulkin samawati wal ard mulkin samai da kasai duk na Allah ne wa ma huma da abin da ke tsakanin samai din da abin da ke tsakanin kasai duka nawaye na Allah ne wa ilaihi masir duk gare shi makoma take koma mm. an gani makomar gaba daya tana komawa ne zuwa gaba Allah subhanahu wa ta'ala da haka babu wani maganar so da zaɓi a ga yahudawa da nasara ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah baya san su kuma baya kaunarsu in yana sun tana kaunarsu ba zai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga masa ba qul falima yu'azzibukum bi dhunubikum me yasa yake azabtar da ku da zunubanku mun fahimta sai Allah ta'ala ce mai ya ahlal kitab ya kuma abota littafi arja'akum min na yi rasuluna yubayyin lakum ala fatratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirin wa nadhir wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala ce ga ya musu ya ahlal kitab ya kuma abota littafi yahudawa da nasara kenan waɗanda Allah ya musu ni'ima da at-taura da injila sannan aiko musu kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma su riƙi allah ce gaya musu cewa ya ahalar kitabi ya ku yahuda nasara ma abota littafi ja a kuma rasulina lalle hakika manzonmu ya zo muku yi bayyana lakum ala fatar min rasuli yana bayyana muku abinda aka ɗauki dogon lokaci ba aiko manzo gare shi ba an ta ƙulu ma ja a nayin bashirin don kada ma ku samu hujjar cewa ai ba wani mai gargadi da ya zo mana ko mai bishara min bashirin mai bishara wa nazirin ko mai gargadi a kun bashirin wa nadir to ga mai gargadin ya zo muku kuma mai ga mai bisharar ya zo muku Allahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai Allah mai iko ne akan komai me za mu fahimta anan ba wanda zai zo ya ce wa Allah gobe alkiyama ai manzo da zumunan cikin alkitai ba wanda zai faɗa saboda idan lokaci ya ja mutane suna son a turo musu da manzo a cikinsu suna son su ga manzo yana karanta da su yana biya musu gaskiya to sai Allah ta'ala ya kama musu hujja cewa ya ahlal kitabi wanda suke cewa su masoya Allah ne su yayin Allah ne Allah ta'ala zai ce wasu, in haka kuke cewa ku ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum lalle manzo mu ya zo muku yana bayyana muku ala fasatin min usul bayan dokin dogon zango da aka yi ba manzo to ga manzo ya zo yanzu kada ku zo gobe alƙiyama ku ce mun ne an ta kulu ma ja a namin bashirin wala nazir kada mu tashi alƙiyama ku ce ai mai bishara bai zo muna ba mai gargaɗi bai zo muna ba saboda mai alafatar min rasuli an da dogon lokaci ba mun zo tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi da nabi isa kusan shekara 500 ne shekara biyar ta ga an ɗauki lokaci an tafi da tsawo to kar ku zo ku ce ai ba manzo a cikin ku to gashi nan fakar ja kun bashirin wani zai mai bishar da gargadin gashi ya zo muku ba wata hujja za ku iya kafa mana yanzu Allahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ya kan dukkanin komai ya aiko da manzo ko jinkirta shi to gashi nan ya aiko muku da Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka dogon lokaci ba a samu bayanin shari'a ba shari'a ba to ziga yanin hazo zai bayyana muku halal ya bayyana muku haram ya muku bayanin hukunce hukunce ya tsananta a wasu abubuwa ya sassabta a wasu abubuwan bayan an yi dogon lokaci ba bayanin manzo daga annabi isa alaihi salam sai Allah ya kowa ne muhammad sallallahu alaihi wasallam don yi musu bishara an gane wannan ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira Allah kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana aulan nasu bi ibn Maryam al-anbiya auladu allati wa laysa baini wa bainahu nabiyyun ni nabi kowa cancanta da jibinta lamarin annabi Isa dan Maryam mu annabawa ya'yan maza ne wa laysa baini wa bainahu nabiyyun babu wani tsakanin da annabi isa babu annabi a tsakanin da shi kun gane wannan me yasa maza su sannan bai ce wale ta bai ne wa bai ne wa rasul ba tunda magana da sala ake karja akum bashirun wa zai mai da gargadin ya zo muku shi mai manzo da Allah ta'ala buɗe aya da shi ya ahalar kitabi farja akum rasuluna kaga ar rasula ke amfani shi ana manzo amma manzo Allah sai ce walai zamaini wa bainahu nabi babu wani annabi tsakana da annabi Isa alaihi salam to tambayar nan me yasa bai amfani da kalmar wa bai walai zamaini wa bainahu wa rasul ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya ne wa imamul mursalin an gane idan da ya ce wa bai walai zamainahu baini wa bainahu rasul zai iya zama nan babu rasulin amma akwai mai nabi kun gane domin kullu rasulun nabiyun walaita kullu nabiyun rasul ta sai manzo Allah sa sai amfani da kalmar nabi walaita baini wa bainahu nabiyun da ka babu wani annabi fasiya ce ne manzo kun gane ibarar larabci a marji ya ce laisa bai ni wa bai bainahu rasul sai ce laisa bai ni wa bai bainahu nabi Don a rufe kobar kirif ba wani abin da zai shigowa na shubuha ko na damuwa ta to ai ta iya yiwa a samu wani annabi ko da ba a samu manzo ba to sai manzo Allah sai ya ce walai da ni wa bai bainahu nabi da ka dilala ta alfaz na shara zababu zaɓin Allah da manzo suke wajen magana saboda kada wani ya zo ya kafa hujja da abin da ba shi ne daidai ba mun banci wannan to sai mu tsaya kan wannan gaba din mu tashi kan aya ta 20 in Allah ta'ala ta mu gobe bi idnillahi ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ba mu larasa wanda muka yi kuskure ko cikin harshe Allah ta'ala ya mana muna ya gafarta muna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ya gafarta mana ke mana rahama ah, ba mu yi bayanin da walidain ba ko kuna takardar a ah, waqful walidain da muke ne tara naira dubu dubu a kalla da iyayenmu kowane wata domin jin rijiyoyi da wakafi da zamu dinga iyayenmu na gata da zamu makawunan mu shine za ka ringa ba da naira dubu ɗaya wata in kana so da cikin wannan tsari din account number din shine 0010966800 jaiz bank ne account din sunan masallacin imam ahmad ibn hanbal shine sunan account din lambar wayar kuma masallacin da za ka iya shiga cikin tsarin kai tsaye 091 62 22 Allah ta'ala idan ta da mu babu ikon shiga cikin wani tsari mai albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh